بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شابيو لوتن رمضان شكرا تدود ديد دريب دودا أربعين دا da biyu mila hijiriya da ya dace da ashirin da hudu ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya za mu ɗora kan darasinmu da muka faro wasu zunubai da suke sabbaba wa iyayenmu mata shiga wuta Allah ya kare mu Allah ya kare iyayenmu a jiya mun tsaya akan abinda da ake ce da shi giba yi da wani yau kuma za mu tashi akan wato ƙaramin luwaɗi a larabci suna ce da shi alliwafatu as-sughra liwaɗi ko luwaɗi ƙarami shi ne mace ta haɗa kai da mijinta ya rinka saduwa da ita ta dubura ta inda ake bayan gida ba ta inda shari'ar musulunci ta halatta a sadu da ita ba kwata-kwata a shari'ar musulunci bai halatta mace ta bari a wajen alaƙa ta aure ta sunna mijinta ya rinka saduwa da ita ta inda Allah ya haramta ba shi ne su rinka kamar duwaɗi kamar yadda namiji yake zuwa ya ba da kansa a rinka luwaɗi da shi don uwansa namiji ya luwaɗi da shi wannan haramun ne ya halatta mutum ya amfana da matarsa ta ko'ina amma an haramta alaƙar auraciyar ta dubura kuma wajibi ne ga mace kada ta yi ta yi muwafaka da goyon bayan mijinta a kan wannan sabon Allah idan ya dage ya ce sai ya yi hakan da ita to duk yadda za ta yi ta kubutar da kanta daga wannan zunubi ta yi Allah ya kawo mu lokaci Allah ya kawo mu zamani da mutane karancin tsoron Allah ya yadu a cikinsu ta yadda wani kwata-kwata baya neman matarsa ta hanyar da ta dace sai ta wannan hanyar dai da aka haramta akwai mutumin da aka kama shi wata ran matarsa an kai ta bata da lafiya asibiti aka je aka samu gaba ɗaya ya lalata mata dubura ya sa mata cuta ciwo ya kama ta ta aka ce me faru sai ta ce tun da ta yi aure ya taɓa neman ta ta ta, ba sai ta bayan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya sauke to wannan um, wani karamin luwaɗi ne kamar yadda malamai suke faɗa Allah ya musu rawa malamai suka ce idan nan ya mazanta sai ya yi haka da ita fahim a sarrafa laha an ta turukar bai ta bar gidan ta fita ta rabu da shi idan ya matsanta a haka to ta nemi ya sake ta su rabu don kuwa haramun ne wannan kuma namiji ba shi da haƙƙi akan saduwa da matarsa a yin wani yanayi mara kyau Allah ke laifi na biyu a yau har yanzu a cikin mata akwai waɗanda suke bari mazajen suna kusantar su a lokacin da suke al'ada shine Itiyanun ha'il zuwa a sadu da mace tana cikin jinin al'ada haramun ne mace ta ba da haɗin kai ga mijinta ya kusance ta filhaid barma inuwar Allah ne a kanta duk matar da ta yadda mijinta ya kusance ta lokacin tana cikin ginin al'ada to an tsine mata albarka an nisantar da ita daga rahamar Allah tabaraka wata ana saboda wannan laifi da ta yi ya zo a cikin hadisi ingantacce riwayar imam ahmad da abu dawud da ibn majah da imam al-baihaqi mal'unun man atamra'ata man atamra'atan fi dubriha inan ne duk wanda ya je wa wata mace ya sadu da ita ta dubrar wanda ya sadu da mace kamar yayi luwaɗi da ta, Allah ya tsine mai albarka a wata riwayar la yanzuru Allah ila rajulin jama amra'atan jama fi duk mutumin da ya sadu da matarsa ta dubura ko kallonsa Allah da zai yi ba ranar tashi a jama imam tirmidhi da ibn hibban sauran su karwaito hadisi wannan hadisin dai yana magana a kan namiji saboda ana ganin kamar namiji ne ke mace tilas amma malamai suka ce akwai matan da su ma suna ba da haɗin kai duk wacce ta ba da haɗin kai ta yadda da wata da yadda ta ake haka da ita ta ma hukunci ya safe ta wannan hadisin saduwa da mace ta dubura kenan to sai kuma na haila man ata hailan aw imra'atan fi dubriha duk wanda yayi sadu da mace tana al'ada ko kuma ya sadu ita ta dubrarta ko kuma mutum ya je gidan boka ko ta je gidan boka wa saddaqahu faqad kafara sai ta gaskata bokan ko ya gaskata bokan su ya kafarta kun ga zuba babba ne ko kuma bari a mimma da ala muhammad sallallahu alaihi wasallam mai wannan aiki ya barranta daga abin da aka sauka Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuta kuta mana yayi fito na fito da alqur'ani malamai suka ce kamar yadda ya zo a cikin littafai na fikin da kuma wasu daga cikin hadisai duk mutumin da ya sadu da matarsa ta dubarata to sai ya je ya yi sadaka da rabin dinari kamar yadda ya zo a cikin hadisi akan mai haida. wannan magana malamai ne saduwa da mace ta dubara bayan tuba sai ka yi sadaka da rabin dinari to Allah kiyaye abu na gaba cikin laifuffukan musu da jayayya da ƙaurace wa juna irin matan da suke da zuciya da gaba har an mana tambaya ma a kawo wannan gaba da juna da ƙauracewa juna a daina magana da juna yana da cikin manya-manyan zunubai mace da mace su rinka yin mukasaba jayayya da musu da daga sauci wasu ma sai an raba su har yakan kai ga wato daga hannu ko kaiwa hannu da duka faɗa kenan duk fada duk jayayya <clears throat> duk musul da aka yi da juna to kada a yadda a ƙaurace wa juna sabar kwana uku in ma za ka yi musu ko za ka yi fada da wani ko za ka ce mai za ki rabu da ita to shige na kula ta to kare wuce kwana uku mata kwana ɗaya kwana biyu kwana uku shi ke nan ya isa manzo Allah ya kwatanta cewa juna a kiwaye yi wa juna magana duk wanda ya daura cewa dan uwansa a shekara guda to daidai yake da ya kashe shi duk wanda ya shekara baya kula dan uwansa to kamar ya kashe shi ne hadisi imam Ahmad da imam Bukhari a cikin al-Adab al-Mufrad man hajara akahu sanatan fa huwa kasabci damihi wanda ya ɗaura cewa ɗan uwansa shekara guda kamar ya zubar da jininsa malamai suka ce mace ta ɗaura cewa ta kusa da ita shi ya fi munin zunubi kamar ta ɗaura cewa kishiyarta kamar yadda ake samu wasu kishiyoyi ba sa magana da juna wannan kishiya ba ta magana wannan shekaru akwai kishiyoyin da ko haɗuwa ba sa yi ganin juna ma ba sa yi wani yana da mata saboda faɗan da suke yi in zai kai su unguwa ba sa haɗuwa a mota daya. saboda bala'i sai dai ya wannan ya goya ta ya kai ta ya sake dawowa ya dauki wannan ya goya ta ya kai ta ya fara ɗaukar mai girki ya kai ta sai ya dawo ya dauki mara girki ya kai ta kuma duk gida ɗaya za su ce kuma wuri ɗaya za su ce ba za su haɗa mota ɗaya ba saboda mugun hali da shegiyar gaba da ƙeya da jina wannan haramun akwai wanda ko baki aka yi a gidan ba su haɗuwa a yi baki a gidan da za su so su gan su wallahi ba su taɓa haɗuwa ba saboda baƙin kishi <clears throat> wannan haramun ne wannan kishin yakan jawo har ya kai ga gaba da ‘ya'ya a junansu idan yara suka gane ba ta kula wasu su ma fiye na kula ki wani yana faruwa shiga kina faɗa da 'ya'yan mijinki saboda faɗa da uwarsu da kike yi daga baya kuma 'ya'yan su ya junansu 'ya'yan kishiya da 'ya'yan kishiya a yi ta faɗa alhali ubansu ɗaya saboda wannan mugun zunubi da kuma ta kuke aikatawa da yawan ko su ba sa tsoron Allah dangane da abin da ya shafi kyautata zamantakewa da kishiyoyinsu malamai suna cewa wa mukasamatul ummi awil abi a a'zamu wa adha akan yi musu akan yi jayayya da uwa wata da uwarta ake suke jayayya sai an raba su to wannan ya fi girman zunubi kuma ya fi muni duk wacce aka kama ta tana fada da uwarta tana jayayya da uwarta tana gaba da uwarta to sunanta wannan ta shiga wuto kin yi asara kin tafi kuma ina gaya muku wallahi ana mana fatawa ana tambayan mu dangane da irin wannan hukunci din ki gama ce ba ta ga wuka ba ta ga maciji da uwarta wata ta bugo waya tana kuka ta ce mahaifiyata ta tsane ni ba ta sona ta tsane ni ba ta sona ta tsane ni tana faɗin maganganu marasa kyau akan uwarta. Nake mamaki ce kuma ita ta haife ki ta ce wallahi mahaifiya ta ce amma halin ta bai kyau mace ce mai fitina mace ce mai bala'i wannan ya ce take gaya wa uwarta haka to ga sun dai ayan kuna haifa kuna gani akwai ciwo kwarai da gaske ka haifi mutum ya iya ɗaga harshe a kanka akwai damuwa matuƙa a zo yau a ce ana sulhu tsakaninka da uwarka ko tsakaninka da ubanka ya ku iyaye na mata ku ji tsoron Allah ku kyautata mu'amalar ku da ku da iyayenku idan kuka munana mu'amala da iyayenku ku tabbatar 'ya'yanku za su yi haka da ku abu na gaba jifan juna da kalmar kafirci shi ma kofa ce ta shiga wuta ga mata yanzu mace za ta iya ce ‘yar uwarta kafirar banza ko ta ce ‘yar wuta ce dai ba yahudiya ce ko kuma ‘yar zina mazinaciya ko mashirkar banza mace ta buɗe baki ta gaya wa 'yar wannan saboda ana faɗa ko ana musu wannan haramun ne annabi yana faɗa man qala li akhihi muslim ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma duk wanda ya gaya wa dan uwansa ce ya kai kafiri to kalmar kafircin nan ba ta faɗuwa a banza yawo take dole ta faɗa kan ɗaya a cikin idan wacce aka jifa ba kafara wacce to tabbas ke da kika yi jifan kin zama kafara? duk wacce kika ce mata kafira kuma ya tabbata ita ba kafira bane to ke kin zama kafira ki raja al-hukmu ila al-mutakallima hukuncin ya koma kan wacce ta yi magana abu na gaba cutar da ‘yar makociya cutar da makota kamar yadda aka turo mana takarda ana aka yi mana fatawa wata mata tana faɗa da makociyarta sun yi shekaru ba sa magana ba kishi kishiya da makociya yana da cin mafatihun nari makullai ko mabuɗai da ake shiga wuta da su shi ne faɗa da makociya yar uwarki makociyarki ki rinka faɗa da ita kina cutar da ita ta kowace hanya daga shi hanyoyin cutarwa hadisi ya tabbata watar annabi ya rantsuwa Ya ce, wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu wallahi la yu'min wallahi ba zai imani ba wallahi ba shi da imani wallahi bai imani ba wannan mutumin aka ce waye wannan ya manzo Allah sallallahu alaihi ce annabi ce alladhi la ya'manu jaruhu wa wa'iqahu wanda makocinsa bai da aminci akan sharrinsa bawa'id jam'i ne na ba'iqa ba'iqa shine dahiya a larabci ad bawa'iqahu kaman a ce shirurahu sharrinsa shine kuma gawa'in bawa'ikahu khawailahu bawa'ikahu shururahu wa dahiyatahu duk makocin da yake jin tsoron dan uwansa makoci zai cuce shi to wannan wanda ake jin tsoron zai cuta, to bai da imani ji Allah rahama sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya annabi ya ce ba zai shiga aljanna ba duk ba wanda makocinsa bai da aminci da shi ka da garanti akan makocinka zai a iya haɗa baki da shi a cuce ka kamar yadda yanzu abin da yake faruwa kenan makocinka zai iya ma sharri makociyarki za ta yi miki sharri a kulla ma bala'i manzo Allah ya faɗa cikin hadisi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe kada ya cutar da makocinsa duk wanda ya imani da Allah duk wanda ya da ranar ƙarshe to kai ya cutar da makocinsa a wata riwayar annabi cewa yi man kana yu'minu billahi wa yawmil akhir falyusin ila jarihi ya makocin sa hadisin bukhari riwayar imam nasa'i da abu dawud da duk suka rawaito wannan hadisi laifi na gaba da yake kai mata wuta matar da ake haɗa kai da ita bayan an sake ta take uku ta je ta yi auren kisan wuta laifi na gaba auren kisan wuta almuhallilatu walmuhallilatu laha yana daga cikin zunubi laifi babba yake kai mutum wuta mace ta je ta yi auren kisan wuta ta sani mijinta ya sake ta sake uku ba aure a tsakaninsu amma sai ta je ta shirya da wani namiji ko ma ta sa kawarta ta sa mijinta ya neme ta ba don ya aure ta ba don a ce sun yi aure kawai a zahiri har kawa ke ake hada baki ne ta sa kawarta ta sa mijinta ya neme ta a zo a yi duk abin da za a yi kamar gashi an daura aure da komai da komai amma a shi aure ne yake fahimta idan ta tare a gidan ba zai sadu da ita ba ya zo a cikin hadisi la'ana al-muhallil wal muhallila hadisin ibn mas'ud imamun nasa'i ya rubuta shi a cikin al-mushtaba duk wanda ya aure dai ya halatta wani da wanda aka halatta masa din Allah ya tsine musu albarka in namiji ne ya je a hada baki da shi ya je ya aure mace don ya halatta mata ta koma gidan wancan mijin da ya sake ta sake uku su haɗa baki da tsohon mijin sai ce don Allah za a ɗaura aure za a ba da sadaki wani lokacin ma tsohon mijin ne yake ɗaukar nauyin auren gaba ɗaya amma da Allah in ta tare karka sadu da ita sun riga sun gama an biya shi kuɗinsa ita ma ta sani shi tsinanne ita ma tsinanniya ina mata masu auren kisan wuta da ku nake yau wannan tsiyar tana faruwa da yawa ba so ne, ba so bi ba sai mace ta je ta yanka rashin mutunci da rashin kirki lokacin da suke tare da mijinta ba ta da kimtsi ba ta da haƙuri ba ta da tunanin igiyar ta uku ne kawai da je ce ta yanka tsiya mijin ya sake ta wata kan ta ma sani yanzu igiyar ta biyu saura ɗaya ya ce in kika fita daga gidan nan a bakacin auren ki ta ce sai na fita kuma ta fita ya zo ya ce ya sake ta kuma ta zo ta fashe da kuka kukan munafurci kukan rashin tsoron Allah kukan tsiya ke ba abin tausayi ba ne to ya kamata iyaye na mata su tsoron Allah auren kisan wuta auren kisan wuta haramun ne akwai waɗanda suke dillanci dillanci dillanci suke akan harkar auren kisan wuta nan Allah ya wani. daga cikin laifuffuka na gaban da suke kai mata wuta akwai wato ɗabi'a da mutane suke da shi mutum ya je ya ɓata ko ta je ta ɓata matar wani a idan mijinta ɓata matar wani a idan mijinta don ya tsake ta بمحاولة التفريق بين رجل وزوجته وكرن يا زن ربط wani da matarsa yayanki yana da mata kuna gaba da matar yayanki sai ki je ki ta mata shari a wajen uwarki da ta haife ki ita kuma uwar ta kira yayanki ta zazzage shi ta ce ba ni ba ka in baka rabu da wance ba ashe kanwar miji ne ta je ta yi ziga a wajen uwar miji don a sake matar to shi ma wannan kofa ce ta shiga wuta ana yi kuma yi ana yi da yawa yanzu lokaci ya kai ga wallahi a wani wurin an fi jin tsoron sharrin kanwar miji akan uwar miji don kanwar miji za ta iya kashe miki aure yar miji ma tana iya kashe aure saboda za su je su ɓata matar a idan mijin in ba mutum yana da kimtsi da nutsuwa da bin abubuwa cikin wato tunani ba wallahi danginsa sai su su raba shi da matarsa za a je ne a haɗu a taro na 'yan uwa da dangi a yi ta zagin matarka a ɓata matarka a ci mutuncin matarka kuma a kira ka a ce ana son ganinka mu dai duk a dangi mun yi itifaki mun yadda wallahi tallahi aurenka da wance ba alheri ka rabu da ita kawai mu gaskiya ba za ta gaskiya mana bala'i ta bata mana suna ba kuma wallahi sharri da kullum kar wani namiji ya yadda wai 'yan uwansa su zo su zuga shi akan matarsa su ce ya sake ta ba tare da ya yi bincike ya tabbatar da laifin matarsa ba kuma ko laifi ta yi a mata uzuri ta gyara akwai uwar da zaki ga kullum ta da matan ‘ya'yanta maza kishiyoyinta iyaye mata dattawa ku daina mayar da matar ɗanku kishiyar ku ce ba kya magana da ita kina jin haushin ta in kin ga ta canja a tamfa in kin ga ta a koshi ta yi bulbul ki ce shi igiya duk ta ji ta ƙara da shi shi yana ramewa ita kuma tana kiba har haka ake faɗa iyayena mata kun san cewa yanzu in za a je gaida uwar miji an daina sa a tamfan holan kin isa za ki je gaida uwar miji ki je ki sa a tamfa su ki saka holan kin isa za ki zai gaida uwar mijin ki ta kwalliya ki saka dinari ki saka takalmi mai tsada wallahi in ta kafa miki idan na kurulla ta kafa miki na mujiya to bayan sati ɗaya sati biyu sai kin ji mai gidanki ya zo yana magana don cewa za a yi to ashe ya kare a kan ki har holan yake sa miki har su ba ke ɗan miki kishi ɗannan mijinki mata za su yi kishi ne to ina ba ki shawara a irin wannan zamani idan kin san kina da fitinanniyar uwar miji a yi haƙuri da wannan kalmar to in za ki tafi ki nemi yar atamfar ki mikin was ɗinki ta dubu ɗaya da ɗari biyu ki mata guga ki tafi ki je ki gaishe ta ki mata hidima ki dawo wanda za ki tafi wani guri ta mai tsadar amma matukar za ki rinka shafa kwalliya kina sa a tambobin ki masu tsada da mai gidan ki sai miki kina zuwa wajen mahaifiyarsa to ina tabbatar miki auren ki a kusa mutuwa <laughs> kai ana sha'ani a ƙasar nan Allah sauri kina gashi nan ko ina ko ina bala'i daga sama har ƙasa? Allah kawai Allah ya kawo lokacin da yau tsoron uwar mijinki ke yi don za ta iya miki sababin lalata aurenki akwai uwar mijin da fa ita take sakin auren ba yi eh, ta sake ki to hajiya har kin samu igiyar aure a hannunki ki sake. ta sake uwa ta sake matar ɗanta kuma ɗan ya zo ta gaya masa na sake matarka shi kuma ya je to yanzu a yi wata ta riga ta sake ki ni yanzu wannan al'amari dole ka yi biyayya wa iyayenka wa ya gaya maka a nan gurin haka kawai tsohuwa a zo a ziga ta baka yi bincike ba baka bi sassala ba lalle mahaifiyarka mahaifiyarka ne amma sai ka ce hajiya a yi haƙuri bari na yi bincike to ya kamata ku sani cewa igiyar aure tana hannun miji ne kuma dan Allah iyayena iyaye mata surukunai nan, don Allah ku yi haƙuri ku daina sa ido suruka banda sa ido suruka banda sa ido ai haƙuri na taɓa gaya muku wasu shekaru a karatun da muke yanan wani ya taɓa bani labarin wato wata surka yadda ta sa ɗanta a gaba ta ƙi ta ƙyale shi ya huta ta ƙi ta ƙyale matarsa ta huta sai dare ya yi sun shiga sun kwanta da yake a gida ɗaya suke sai ta samo torchlight ɗinta ne mai lafiyayyen batir ta ɗaga labule ta ɗaga windo ta haska ta ce ta cika siyo min kananzir Ƙarfe sha biyu da rabi ƙarfe ɗaya ƙarfe biyu tsohuwan nan za ta haska sauci ta je a je a siyo mata kanadar wata kuma cewa ɗan ya yi, wallahi coca cola suke cewa za a siyo mata zo ka siyo min coca cola nake so zan sha wai shi tsabar mugunta ne wai dan ta haramta wa wannan matar jin daɗi da mijinta tunda ya keɓanta da ita suna cikin ɗaki da daddare bari ta taso shi ta sa shi aiki hasbunallahu ni'mal wakili wala haula wala quwwata illa billah Allah ya gyara mana halin jama'a iyaye na mata wanda Allah yana cewa man khabbaba alam ri'in zawjatahu aw mamlukahu falaysa minna duk wanda yaje ya bata matar wani a idan mijinta ko ya bata bawan wani a idan mai gidansa baya tare da mu kwata-kwata inji annabar rahama hadisin imam abu dawud da imam ahmad da ibn hibban zuwa da abu huraira so ki sani idan kina da ɗabi'ar zuwa ki bata matar wani a wajen mijinta ke ma ina ce miki gaskiya kin shiga uku kafin na fara cewa kin shiga tara ku daina yi bai da kyau iyaye da mata ke yanzu mata aure ne ba za ki taɓa jin daɗin a je a zuga mijinki ya ɓata ki ba kuma wannan laifi ana yawan samunsa tsakanin kishiya da kishiya idan kishiya ta samu karbuwa a wajen miji to lokacin za ta yi amfani da wukatta ta yanki kishiyarta da harshenta da bakinta ni dai zaman gidan nan Allah ya sani ina son ka ne ina maka biyayya nake zaune a gidan nan amma Allah ya sani abubuwan da ake a gidan nan ba baka sani ba ina tursiya wa rayuwarka baka da a gidanka baka da mulki baka da sarauta ba a tsoronka a gidanka kana gani muna gani da idan abokiyar zaman nan nawa tana shigo da maza gidan nan ranar ma ta zo an ɗauke ta da mota an tafi da ita kuma nan ba abin da ba a yi ga mata da take alaka da su wance ta zo a ranar nan a gidanka ba abin da ba a yi ba ni ne na zuwa musu ido tunda matar ka ce ka auro ta kana son ta Shi nan, amma ni Allah ya sani ka da son ka ya zaunar da ni a gidan nan amma in dai wannan matar ne ni ba abokiyar zama ta mace shi kuma miji in mai rauni ne sai ce Allah to ya aka yi kaza sai saki jiki a yi masa gulma daga nan kuma ya ya rufe wacce da ya kama zagin titi mutuncin jinta. duk namijin da yake ɗaukar zance daga kishiya ya yi hukunci wa ɗaya kishiyar ba tare da ya yi bincike ba to zai zama azzalimi zai zama azzalimi idan kishiyoyin kishiyoyinku mana mata sun kawo kukan kishiyoyinsu to don Allah maza ku ringa ba. rauni ne namiji ya zauna yana karɓar zance daga abokiyar zaman matarsa galiban mata ba sa yi wa junansu adalci galiban ba sa yi wa junansu adalci kuma mace abu ne mai sauƙi ta yi abin da za ta yi ta kori abokiyar zamanta ita kuma ta mamaye gida wata ta yi ƙulle-ƙullen da ta yi an kishiyar ta an ba ta takarda kwana ta ta yi da tana murna tambaya ma take yi wa mai gidan wayo shi za su ba shi kayan nata ne a'a ke ma wata ran a zo a ce shi za a kwashe kayan ki an kwashe kaya ranar da aka kwashe kaya ta je ta ɗebo kayayyakinta ta zuba a ɗakin kishiyar ta mallake gida har su turmi ta saka da su turmi da taɓarya ne da tsohuwar katifan yara masu kuzarin kwance da menene aka tura wasu yaran a ce su koma suna kwana a nan Allah ya ba ku daki babanku ya kori kishiya ta ta mallake gida makirci a wajen mace makirci a wajen mata wasu daga cikin su halin su bai da kyau ba ki sani da abin da kika yi wata ke ma kina hanya kama ta dinu tudanu wal jaza'u min laifi na gaba ya sirrin miji musamman sirrin kwanciya ta alaƙar auratayya haramun haramun haramun ana iya samun wani namijin bai da lafiya watakila baya iya wadatar da matarsa watakila kaza watakila kaza ana iya samun wani namijin iya kwanta bacci yana yin wasu abubuwa sai ki ga matarsa mara kimtsi mara hankali sai ta tana ga abokananta a gidan yini wata take ɗaya mijinta a gidan yini wata za ta je da neman shawara ne a wajen ƙawayenta wata kuma kawai haka take ba ta da tsari bayan sirrin kwanciya akwai kuma sirri na rayuwa kowane namiji akwai sirrinsa da shi da matarsa to bai kamata ya zama to uwarki da ta haife ki ta san komai na mijinki ba yanzu matsalar da maza suke fama da shi akan matansu baka isa ka gaya wa matarka wata magana ta sirri ba in Allah ya sa da gari yana wayewa tana rawar jiki za ta je gidansu ta gaya uwarta wata kuma in ba ta samu zuwa ba a waya za ta kira ta gaya ba? ita kuma uwar da yake ita ma ga ta nan dai ga ta nan ne magulmaciya ne bugo waya ma ta ce yaya mutumin ma'ana ana neman abu ciki a ji mai ake yi za ka ga gaba ɗin sirrinka yana hannun surukarka wallahi wannan zalunci ne ya fi iyaye na mata ɗi sirrin miji to wannan ma bai isa ba akwai wanda wallahi ƙannan su mata ko yayyen su mata suke ɗiban sirrin mijin suna faɗa Umar sai na muku magana sirrin miji ba ko kun sani mazaje suna sirrin wulaƙanci ne wannan cin amana ne wannan rashin mutunci wannan ne wannan rashin sani ya kamata ne ki zo ki rinka ɗaukar sirrin mai gidanki kina bankaɗe shi bawan Allah ya nuna miki ƙauna ya nuna miki soyayya ya nuna miki kaza amma ba ki kiyaye mai sirri musamman akan abin da ya shafi talauci da rashi ba ki iya boyewa sai kin je kin faɗa ki ce ai ba shi da kaza ai ba da kaza ai kaza din nan ma da kuke gani ƙarya yake ba nasa bane ai kaza kaza mu yanzu ma zaman haƙuri muke a gidan nan ai kaza kaza ai kaza kaza wannan ta sa annabi ibrahim ya zo ziyara a gidan ɗansa annabi ismail ya tara bayanan ya je daji farauta matar ta bankaɗe sirrin annabi ismail gaba ɗaya ta gaya mai da daɗi da marar daɗi ya yake baban annabi ne ya ga cewa ta yi abin da bai kamata ba ya ce to idan ya dawo ki ce masa ibrahimu ya zo kuma ki gaya masa ya canja ƙofar gidansa ya ce 'Har wasu salam na tafi sai an jima sai wasu shekaru annabi ne ya yi wa annabi yare da aka da annabi ismail ya dawo sai ta ce ai wani tsoho ya zo ga sifarsa kaza kaza ya tambaye ni kaza na ce masa kaza na yi mai hadda kari na ce mai kaza na ce mai kaza na gaggaya masa ya ce yana gaishe ka kuma ya gaya mun cewa in gaya maka ka canja ƙofar gidanka ya ce to za ka abi ibrahim wannan shine ne babana ibrahim wannan mutumin da ya zo mahaifina ne annabi ibrahim kuma ke ce kofar da ya ce canja ki ki haɗa kayan ki tafi gidan iyaye inda me ya jawo mata rashin rike sirri rashin haƙuri da rayuwa duk ta banka ɗaya shi ta ce ba kaza suna cikin yunwa suna cikin talauci ba ci ba sha ba kuɗin magani ba waye ba waye yanzu fa akwai matar da fa saboda tsamin lalacewa bilal azimu ko kati ne ba ta da shi a waya kati wallahi sai ta buga gidansu ta ce a turo mata kuɗin kati sai ta ce ai mijinta ba ya ba ta kuɗin kati kin ga ai ta ɓata fuskar mijinta a wajen iyayenta ta nuna wa iyayenta cewa mijinta ba ya ɗaukar nauyi wallahi kati waya sai uwar ta ce ni ma wallahi ya ɗari biyar ce na saka bare in miki ta rasuwa ɗin ɗari da hamsin aiki bai kamata ki goyi bayan ta akan wannan ba ya kamata ki bincika in abu sau ɗaya sau biyu ne wannan ba ne amma sai ya zama al'ada wannan ɓata sunan miji ne ko da ku baya yi ɗin a koya mata haƙuri a koya mata sana'a da dogara da kanta don wata rana sai an zo an yi wa mijin nan gori wallahi wata yanzu idan wani abu take da bukata haka kurin sai ta buga gidansu ta ce da Allah in an yi kaza a turo mata idan an dafa kaza a turo mata ba wai ba dan sha'awa ba a tsabar kwaɗayi da nuna cewa mijinta baya yi mata wataƙila abun ma bai karfin mijinta ba in ga iyayen sai su ce ai wannan gidan yunwa take abinci ma daga nan muke kai mata billahi azim surkan wannan zamani in ba masu tsoron Allah ba ne. idan mutum ya bari a gidansa ana masa wannan wallahi sai an masa gori wata rana shi sa wani namijin baya bari a shigo masa da wargi a gidansa baya bari wani gidan sirkai su zo su kawo mai wani abu ko su yi mai wani abu baya yadda ya ce a bari na sani nauyi na ne zai ko ta rinka bugawa yan uwanta ta ce a taimaki 'ya'yanta a musu kaza a musu kaza ai ubansu baya musu da ka kai sai ka zama baka da kima baka da mutunci a idan surkanka saboda matarka itinanniyar mata ce ta je ta ɓata sunanka a wajen surkanka kuma ta nuna baka iya ɗaukar nauyin gidanka ƴaƴanka ma baka iya kulawa da su alhali kuma tsabar san duniya ne da rashin mutunci kuran ku tsoron Allah ya ku iyaye na mata ku rufe asirin mazajen kamar yadda mazajen ku ya zama wajibi su ma su rufe asirin ku a idan waɗanda ba ku ba nashrul mar'a li asrarin zawjiyya ko nashrul mar'a li asrar az-zawj mace ta zai ta dinga bankaɗe sirrin miji komai naka an faɗa yanzu wani zai zauna yi wa matarsa littafin yana da kaza ya mallaki kaza kuma yana yin kaza yana da kaza yana da kaza wallahi duk sai ta ta faɗa a gidansu ɗannan matarka sun san sirrinka saboda ka ka auri ballaga ballagara wata shashasha wanda ba ta da kinti wata har salarin mai gidanta sai ta buga ta gaya uwarta salari me ya amfanin ki kira uwar ki gaya mata salarin mai gidan? don su ga mai nauyi ne ko mara nauyi ko a ga ta ya za a rika zuga ta ta zo ta dora masa nauyi duk kuna yi duk halin ku ne ke mijin naki yanzu yana ɗaukar dubu kaza ya kasa ce miki kaza yaya aka yi uwar ke ta san abin da mijin ke ke ɗauka ke kika buga waya kika gaya mata yasa wasu mazan ni ban ga laifinsu ba wani bai zai taɓa barin matar su gane nawa ne salarin ba wasu za su suna wai nawa muke ɗauka ne a wata Ya yace muke ɗauka ko nake ɗauka <laughs> wai ita wai wai wai ita wai ai ai irin together ne din nan ai muna tare nawa muke dauka ne a wata munafikar Allah to take a gaya mata nawa yake dauka da zai ta buga ta faɗa yace nawa muke dauka ko nawa nake dauka dai yace ina ruwanki kin nemi ci kin rasa kin nemi sha kin rasa kin nemi sutura kin rasa me yasa kin gane albashi na saboda ki amfani da wannan ki ta mun azaba ko Kin mijin da ya kuskure ya yanka wa matarsa ya gaya mata albashinsa to billahi azimu billahi azimu za ku rinka rigengeniya ne da ita akan buri saboda duk wata za ta rinka auna wannan albashin ne tana kama bukatun kawai haka ne ko ba haka ne. ya na ji shiru ne eh haka kuke Allah ya shirye ku Allah ba ku ikon gyarawa idan ta san yana ɗaukar dubu hamsin to wallahi duk wata sai ta yi masa lissafin abin da za ta wawali wani abu ita ma za ta fi cewa ita matar mai albashin dubu wanda. ta ji ya kai ɗari kam dogon buri in ta je za ta rinka sai ta je ta ɗauko maka takalmin dubu talatin da biyar ta kawo ta murguɗe maka baki tana cewa wannan nake so zan sayar nawa kuɗin sayo ai ba wani tsada bane da shi ba thirty five thousand ne thirty five takalmin dubu talatin da biyar a wannan hali da ake ciki ana neman masara yaya aka yi saboda ta san albashinka ni dai a shawarata duk mijin da bai gama gamsuwa da hankalin matarsa da tsan duniyar ta ba kada i kuskura ya je ya bankaɗe mata sirrinsa na albashi don wallahi za ta yi maka azaba akan wata abu Allah shi ne shaida kuma za ta zo duk abin da ka yi a gidanka za ta rena sai ta ce ai kuɗi za yake ɗauka amma duba abin da yake ba ku amma in ba ta sani ba wani abu ne a sirrance kamar yanzu yadda matar ɗan kasuwa take akwai wata matar da ta isa ta rika mijinta ta ce sai ya faɗi nawa yake ci ba to dan me dan kire na mijinki ne albashi ne malamin makaranta ne ko malamin local government ne ko malamin state government ko malamin federal government ai ko ko ma'aikacin federal government sai ya gaya me yake ɗauka shi ma wannan abubuwa ne wanda mu mata ya kamata a yi kokari a kiyaye kuma za a iya samun sabani dan shi fa miji da ke gani ba kudin sa ba kudin sa ne yawa namiji ke gani a gida wallahi kudin sa kudin sa ne da zarar kin tsallaka masa in shiga masa harkar bayani na kudin sa to zaki gaba ce rai ba ruwanki ki nemi buƙatar ki ta gida da ta larura yaran amma ki shiga masa harkar dukiyarsa ki ce ke za ki kaza za ki kaza ki shigo da borace boracen ki na duniya wallahi ba za ku ta ba kin dauki nasiha ta kin gyara shi kenan idan ba ki gyara ba ke ka jawo kai laifi na gaba neman saki ni ka sake ni ni wallahi na kace zama da kai aikin banza in ban da larura ba me zai zauna da ni da kai dan girman Allah in uwarka haifuwarka ta yi ta hanyar sunna ta ban takarda haka wata ta gaya wa mijinta wai uwarka ta zage shi wallahi akwai fata wanda aka samu wata rana na hima mutumin cewa ya mace ce ta zo tana neman mijinta ya sake ta saboda tsabar gaba da ƙiyayyar arabu da ita cewa ta idan baka bani takarda ba da aka yi uwarka ta yi ta yanzu wannan in yana da kishi yana da damuwa ai kin ga atake zai ba ta takarda ni kika zaza ni zaki faɗa an gaya maka dan abu ka to zaki ga abin da zai same ki sai ya rufe kofa ya tafi ba zuciya a ya kamata wannan gaskiya a rubuta mata koda guda ɗaya ne da ke yi a ce ga ta ki zai ki tura da ke da tsohuwarki ki ɗanɗana ki ko a ba ta hutu a rubuta mata hutu ta je ta ɗan zauna a gida wata uku haka ta ta fama da tsohuwarta ta ta fama da yara suna layin banɗaki suna wawar koko. a ga ta matsanta ya za ki buɗe bakin ki gaya wa mijinki wannan bakar magana me ya biki ba ki da iyaye ba ki da surukai ba ki da waliyai sai ki ta a masa magana ta hanyar lalaba ba wai ki ta dura masa a can ki zage shi ki zage iyayensa ki ci sai ya sake ki ba na zai iya sakin ki amma dai ki sani akwai yaya a tsakaninku kuma kin yi abin da ba daidai ba malamai suka ce yana da cikin kaba'irin zarubi manya-manyan zunubai kaba'irin ismi an tatluba mar'ata min zauji har talaka mace ta nemi mijinta sai ya sake ta fi gairi ma ba a ba tare da wani laifi ba haka kawai wani ta gano asibiti ta take sha'awarsa za ta aure shi haka kawai ta fita kasuwa ne ta je ta haɗu da wani a'a waya ne ta buga wani ko ya bugo mata a'a tsohon saurayinta ne ta ji yanzu gari ya yi kyau yana samun kuɗi za ta koma wajen sa a'a kaza kaza da sauransu Allah ya faɗa cikin hadisi riwayar abu dauda albani ya ce sayi ne hadisin ayyu mamra'atin sa'alat zawjaha as-salata fi ghairi ma ba'atin duk matar da ta ce mijinta ya sake ta ya ba ta takarda ba tare da wani uzuri mai karɓe karɓar biya shari'a ba ya ce to bal jannatu alaiha haramun haramun ne ta shiga aljanna haramun babu ita ba aljanna ba ita ba aljanna tunda ta nemi mijinta su ya sake amma lokacin da namiji yake cutar da mace baya daukar nauyinta baya biya mata bukatunta na shari'a ko baya biya mata bukatunta ta aure ko ya ɗaurace mata halin ya zama bai da kyau cutar ta kai matuka, to ba laifi dan a nemi ya sake ta ita ma ba ita kamata ce ya sake ta ba don gudun shubha ta sa iyayenta su ce ya sake ta ko ta sa waliyyanta ya yi wa mijin magana cewa ya sake ta saboda gudun kar ki fada cikin wannan hadisi na cewa mijin ke sake ki amma a irin wannan yanayi din idan har mace cutar ta yi yawa zalunci ya yi yawa to ba laifi bane idan ta ce ya sake ta Duka kamar misali akwai fatuwar da aka yi min kwanan nan wata mace ce tana zaune da miji zalunci ya yi yawa ba abinci wadatacce da kuma ƙaurace mata a shimfiɗa ta ce ba ya alaƙa da ita kwata-kwata yadda kika san ma'aikaciya ko ɗan shara haka ya ɗauko ya ajiye ta a gidan ta ce ba ta san ta yi masa kwalliya ya yaba ba Ba ya yi ba ita yake yi ba ba ta kanta yake yi ba kuma ba ta san duk abin da miji yake yi wa mata ita baya mata kawai ni tana zaune tana zaman 'ya'ya ga rashin kirki ga ɗabi'a mara kyau an yi an yi ya gyara ta ce wallahi tana cutuwa kuma gaskiya inda ba dan tsoron Allah ba ya ita ma ta tsallaka ta je ta yi alfasha a waje to irin wannan sai iyaye su shiga ko ya gyara ko ya ba ta kadda ya tsaya idan iyayen sun ki in kin ga cutar ta yawa ki rutsa shi a ɗaki ki ba ki taɓa ki sallame ki ki je ki iddaki Allah ta miki wannan ki je ki aura akwai matan da abin tausayi ne gaba ɗaya rayuwar aure ba su Allah ya haramta musu wato jin daɗin rayuwar aure kuta kuta ba su santa ba saboda rashin sa'ar miji in mace ta kuskura ta faɗa hannun miji mara kirki to ita kam duniya sai dai ta ji ta kama a sama take yalalau yalalau yalalau gaba ɗaya daɗin rayuwar aure wallahi ba su san shi ba saboda ta haɗu da miji mugu mara tausayi mara jin ƙai mara tsoron Allah to a irin wannan addinin musulunci bai yadda mace ta zauna a cuce ta ba bai yadda ba ta nemi yancinta ta hanyar da ta dace Allah ya gyara mana halin mu ya sa aljanna mu za mu dakata anan saboda ana nuna mu lokaci yayi abin da na faɗa ne bi Allah ya ba mu lada da kuskure Allah ya mana afuwa in Allah ya da gobe za mu rufe wannan babi tunda muka fara magana muke a wuta wuta wuta insha Allah mun gama jibi kuma za mu shiga aljanna kuma insha Allah da yardar Allah wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh